rahotanni daga karamar hukumar madagali da ke arewacin jihar adamawa sun nuna cewa an samu tashin tagwayen bama-bamai guda biyu a kasuwar ta madagali a sashin yan kasuwar buhuna da kuma na gwanjo wadda ake tuma wasu mata yan kunan bakin wake guda biyu ne suka tada su kakakin rundunar sojoji na musamman da ke garin mubi mejo badare ya shaida min ta wayar talho cewa kimanin mutane talatin ne suka rasa rayukansu yayin da da dama kowa suka jikkata kawo yanzu haka ma suna kwance a asibitin da

ke perfectly Shugaban garamar hukumar Madagali Malam Yusuf Muhammad ya tabbatar da tashin bama-baman guda biyu ko da yake a daidai lokacin da nake hira da shi ya ce rahotanni da ya samu sun nuna cewa bama-baman sun tashi ne da misalin karfe goma sha ɗaya na safe amma bai da adadin yawan waɗanda suka rasa rayukansu. Sai lida na kansil na wanda happen to be shi ɗan cikin Madagali ward ne ya kira ne ya ce faga abin da ya faru a ran 11:26 ya kira ne misali sai ya ce an samu hasari na bom a cikin kasuwan kasuwan Madagali kuma shi ne babban kasuwa na kasar madaga local government kasuwan buhu da kuma inda ake sa da second hand kaya gonjo kenan nan ne abun ya faru so na tambaye shi ya magana casualty ce lalle kuna har yanzu dai shi ma bai samu ya ji mai ne maganan casualty din ba da mun samu labari cewa an sha sace sacen mutane da kisa dauki daidai a yankin sukur gaskiya ne gaskiya ne a gefen wagatakawa. da kuma gefen sukur daurawa sati binus ka wuce an zo an kashe mutane guda mutum daya a gwana an harbe wani an tafi da wani shekaran jiya ma nake faɗa maka wannan magana jiya ma the abu ya faru na yi organizin local contest na mutum shiga dajin har Allah ya sa masu sun samu sun kashe ɗaya daga cikin wannan yara har suka samu wasu makamai a wajen su tashin tagwayen bom na baya bayan nan zai jefa al'umman yankin cikin fargaba musamman yayansu da ke zaune a wasu sassa na kasan nan da ke da niyyar zuwa yin shagulgula da bukukuwar Kirsimeti idan Allah ya kamu nan da makonni masu zuwa ganin cewa tashin bom din ya zo ne a daidai lokacin da hankula suka soma kwantawa jama'a kuma suka soma komawa ƙauyukansu a daidai lokacin da nake da wannan rahoton rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa da kuma ta sojojin Najeriya da ke yola fadar jiha sun tura tawaga zuwa yankin domin tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.